Taron ya biyo bayan yadda 'yan bindigar zamfara ke tsallakawa kan iyakar Najeriya, inda suke shiga cikin jihar Maradi, yayin da sojojin Najeriya suka fatattake su daga dazukan da jihar zamfara. Don shawo kan wannan matsala, an gudanar da wani taro na tsaro tsakanin kwamandojin sojojin Najeriya da na jamhuriyar Nijar. Na tambayi kakakin hedikwatar tsaron Najeriya, Brigadier General John Agim, ko takamaimai mai ake son cimmawa da wannan taro? The meeting was intended to arrange for collaboration between the Nigerian and the Nigerian, uh, Nigerian uh, uh, military. Makasudin wannan taro shi ne um, don tsara wani haɗaka tsakanin sojojin Najeriya da Nijar. Mun lura cewar yayin da muke uh, fatattakar 'yan uh, bindiga daga mu na Najeriya. idan suka ketara cikin yankin jamhuriyar Nijar kuma duba da dokoki na ƙasa da ƙasa kaga ba za mu shiga cikin wata ƙasa mai 'yancin kai ba abinda muke tsarawa yanzu shine yadda za a bullo al'amarin a gaba ɗaya ya zamana 'yan bindigar ba su da inda za su iya fakewa ma'ana su ma sojojin Nijar ta bangaren kan iyakarmu za su zama cikin shirin kota kwana yayin da muka fafar waɗannan 'yan bindiga to ko sun ketara can Nijar ɗin sai ya zamanto ba su tsira ba na kuma tambayi General John Agim ko wannan runduna na daga cikin wani bangare na kawancen dakarun kasashen yankin tafkin chadi? no it's not part of the meeting of the you know we the multinational joint task force focus is in the northeast A'a, ba sa cikin wani bangare na dakarun kasashen yankin tafkin Chadin. Domin dakarun kasashen yankin tafkin Chadi uh, baki ɗaya na mai da hankali ne kwace kam a fafatawar da suke yi a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Domin kasar kawai da ke iyaka da Najeriya ta wannan yanki ita ce jamhuriyar jamhuriyar Nijar. Don haka ba ma son mu jira har sai an kawo su dakarun kasashen kawance So muke mu samo maslahar matsalar mu tsakaninmu da Nijar. Between the Nigeria and the Nigerian uh, border. To ko idan kuka fafari 'yan bindiga daga zamfara sai suka gudu zuwa Nijar. Wannan yarjejeniya kenan ta baiwa sojin Najeriya su tsallaka kan iyakar Nijar domin kamo su? And also with this arrangement we can also enter into the side of Niger. Wannan shine abin da wannan haɗaka take nufi. Duk da su ma sojojin Nijar na zama cikin shirin ko ta eh, kwana ta eh, kan iyaka. Amma in muna bin 'yan bindiga sai suka tsallaka makwabciyar mu jamhuriyar Nijar, to ba su tsira ba. Za mu bi su can din ma domin mu cin masu. Kalaman kakakin hedikwatar tsaron Najeriya kenan, Brigadier General John Agim. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.